بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه amma ba a jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu na mu sallamar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haɗu a cikin wannan zaure namu mai albarka mai farin jini inda muke gabatar da wannan shirin namu mai alfanu ga rayuwar mu ta yau da kullum wanda muka matake da hikimomin shari'a shiri ne wanda dawa institute karkashin wato jagorancin islamic education trust iet cibiyar da take kula da yada ilimin addinin musulunci mai mazauninta a najeriya wato ta ɗauki nauyin kama ku domin bada nata gudunmuwa inda ni hamdani abdullahi yusuf na saba jagorantar akalar wato wannan shiri yau ma haka ne da yarda allah mai kowa mai komai kamar yadda kuma muka saba a cikin wannan zauren namu yamma muna tare da zaratan maluma domin jagorantar tattaunawa da yin fashin baki ga tambayoyin da zamu wato yi ilka'i zuwa gare su muna tare da imam abu hanifa daga wato birnin tarayya malam barka da zuwa jama'a assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam haka zalika muna tare da malam aminu bala daga wato jihar kano ta dabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ah, kamar yadda dai muke bayani tun satin da ya gabata mun gangaro tafiya ta yi nisa kuma hausa suka ce aski idan ya zo gaban goshi ya fi zafi muna magana a kan wato makasidu shari'a hikimomin shari'a kuma idan ba manta muna tattaunawa ne a wannan fanni da yake hada tsakanin wato ƙawa'idul fiqhiyya usulul fiqh awwalan sai kawa'idul fiqhiyya da kuma makasidu a sharia wanda shine muke tattaunawa na ukun a wannan babi zan fara miƙa tambaya ta zuwa ga malam Abu Hanifa malam Abu Hanifa wannan fannoni guda uku hmm. usulul fiqh qawaidul fiqhiyya makasidu shari'a ta suke aiki wato tsakanin junansu ta yadda za a ce mujtahidi yana da buƙatuwa zuwa gare su ga baki ɗayan su ukunna ba wai ya ɗauki ɗaya ba zaɓi ba ne na'am alhamdulillah idan muka duba eh, muka dubi ga yadda malamai suke amsa fatowi za mu ga cewar suna amfani da dukkanin waɗannan ilmomi guda uku a bai ɗaya wato usulul fiqhi da kuma qawaidul fiqhiyya da maqasidu shari'a wato su ne za su ba malami tabbacin cewar abin da yake faɗi yana kan hanya kuma bai saba ma asalin manufar shari'a ba hmm. su ne za su bai wa mai amsa fatawa can cikin zuciyar cewar e eh, lallai wannan abin da yake faɗi daidai ne sannan kuma wanda aka amsa fatawarsu suka fahimci an yi amfani da waɗannan ilmomi su ma za su samu nutsuwa a zuciyar cewar lallai eh wannan fatawar tana kan daidai muka buga misali watakila za mu fahimta malami misali a tambaye shi game da ah, ah, kama ce miji mai dukar matashi mm-hmm. yana bugun matashi idan ya duba ƙa'idojin usulul fiqhi sai ya ga cewar lallai abin da ya yi ba daidai ba ne don saboda Eh, ya saba ma wasu ƙa'idoji da aka sani ko da bai zo ainihin asali ba ko a zai iya zuwa far'i misali asali shi ne ƙur'ani suna mutawatir sannan kuma ko wasu ijtihadat da malamai suka yi na kamar ijima'i ko urfi da sauransu idan muka duba misalin da muka yi na miji ya rika dukan matar shi to yana iya cewa eh, kamar ai ya samu dama saboda ƙur'ani na cewa duribuhunna yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi ya bayani cewa darban wayar mubarrahi duka da ba zai ainihin cutar da ita ba mm. to kuma ya cutar da ita ya saba ma wata ainihin ah, ka'ida daga cikin ka'idar ainihin ah, ah, fiqh qawaidul fiqhiyya cewa ad-darar yuzal cewa ana kauda ainihin cutarwa ne so kaga anan wajen duk wanda ya ce zai bugi matar shi ya saba ma wata ka'ida anan. Mm. sannan kuma ya koma maqasid zai ga cewa ai dar'ul mafasid na daga cikin maksad na shari'a cewar a gusar da abin da ke cutarwa so duk wanda ya ba da fatawar cewar ya halatta mutum ya doki matan shi ya ware kawai rika bugunta kamar ya samu jaka to wannan dalilin da yake kafa hujja da shi a can to kenan baya da matsayi to daga nan zai gane cewar wannan fatawar cewar eh ka da ki irin wancan dukan bai da magoyan baya da goyon baya a wuri guda shi ne ka'idar ainihin malaman usulu so ire-iren hakan nan amma idan da zai samu goyon baya a can ya samu goyon baya a nan ya samu goyon baya a can kamar misali a ce a al'adar mutanen gari duk wanda ya fita ya yi tafiya ana cewa kawai ya yi tafiya ne ko da kuwa tafiyar nan ba ta wuce mul guda ba ko mul biyu mm. to kaga wannan uruf to shikenan sai muka zo cewar al'adatu muhakkama a inda babu ainihin specification wato iyakan cewa al'ada tana da hukunci a nan sannan muka zo cewar muka ga cewar a ce manufar shari'a a taisir ta sauƙaƙe maku ta kawo muku amfani shikenan sai mutum ya ce bisa ga al'ada duk wanda ya fita za a ce ya yi tafiya to zai yi ƙasaru ba tare da an la'akari da nisan tafiyar ba so kaga a wannan wajen ya samu goyon bayan ainihin eh, usulu da ainihin da fiqhiyya da makasudin shari'a to a nan wajen sai ga cewa wannan fatawar akwai natsuwa a cikinta to shine abin da ake kira ainihin kamar kafafun murhu guda uku usulul fiqhi qawaidul fiqhiyya da kuma makasudin shari'a so kowace fatawa in ta saba ma ɗaya daga cikin waɗannan to wannan fatawar akwai abin dubi a cikinta amma idan dai zamanto a kowanne daga ciki za a iya samu mata gurbi to wannan fitowar ana kyautata zaton cewar insha Allah ta'ala ta dace Allah Aminu Bala yake mun ji ta bangaren Malam Imam Abu Hanifa yadda waɗannan wato kafin mutum ya fitar da fatawa wacce za a ce ta zama sha shakundun ta wato tattare dukkanin ka'idoji yana da bukatar haɗa tsakanin waɗannan bangarori guda uku Eh. zan so kila mu dan rika daddatsa wato abubuwan nan mu datsa su ta yadda mai kallo da saurari zai fahimta hmm. tsakanin usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya eh, ta ina ne za a iya hangen alaka da hadaka da ke tsakaninsu na'am to alhamdulillah ah, kusan na farko dai ka san dukkaninsu usulul fiqhi yana babban jigon da yake ginuwa a kansa shine al'ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ko muka koma su kansu waɗannan qawaid al-fiqhiyya hmm. gaba ɗayan su guda biyar kulliya ɗin nan kowace ka koma za a ga ana gina ta ne ana ɗora ta ne akan ko dai nassin al'ƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan gurin yana nuna ma cewa suna da wata kyakkyawar alaƙa wacce ke ta kai tsaye to idan ko muka ƙara gangarowa ƙasa muna zuwa abin da ya shafi wato al'ijima a matsayinsa na ɗaya daga cikin tushe na manyan tushe da ke cikin wato a a cikin tushe na usulul fiqh na da ake fitar da hukuncin shari'a da shi to za mu ga shi ma wannan tushen na ijma'i idan ka koma za ka tarar zai iya tafiya kai tsaye tare da ka'idar al'umuru bi maqasidiha domin makasadin da ake yi na samun ijma'i don a tabbatar da cewa an samu maganan nan ta samu kwari ta samu tabbaci wannan tabbacin shi ake buƙatuwa zuwa gare ta to shi yasa za ta tafi da umur bin maqasida kuma za ta tafi da ma al yaqini la yazul bi shakki mm. ta wata bangaren daban sannan muna gangarowa ta babun istishab istishab kai tsaye istishab yana tafiya tare da wato al yaqinu la yazul bi shakk an ce shi ne kai aiki da hukunci na wanda kake da shi na tanda idan ba a samu wani abu da ya canja shi ba kawai mutumin da yake da alwala ya kaddara ce a ah, to lallai alwala ta tana nan inda bai samu wani dalili da ya canja shi ba mm. to kai wannan shi ne dai kuma al la yazul bi shakk sannan idan muka dawo muka shigo cikin wato kamar wato abin da ya shafi maslaha abin da ya shafi saddu zari'a abin da ya shafi istihsan za mu ga kai tsaye duka guda ukun nan suna tafiya tare da wato abdararu yuzal abdararu yuzal hmm. sannan idan muka domin dukkaninsu suna ƙoƙari ne su cimma wani makasadi to wannan makasadin kuma a ko dai ya zama wata cuta ce ake ƙoƙarin a kautar da ita ko kuma wani amfani ne ake neman a jawo shi to idan ya zama kuma amfani ne za a ja shi wanda kamar a cikin babin masala ko a cikin istisan to sai ka dawo ka kai shi babin a wato almashakkatu tajlibu taysir haka zalika idan ka ɗauki misali wato daga cikin tushe daga cikin tushe na shari'a a misali ka ɗauki abin da ya shafi shar'uman shar'uman ƙabalana shar'uman ƙabalana to shi kuma shar'uman ƙabalana ba komai yake nemowa ba illa ka sake samun yaƙi a akan ce abin da kake faɗa ɗin ai gashi ma hatta waɗanda suka gabace mu su ma a kansa suke haka idan ka zo abin da ya shafi wato abin da ya shafi misali ka ce kiyasi shi ne za ka ga cewa hikimar yake dubawa wanda ya koma kan wato al'umuru bi maqasidiha idan ka duba misali ka koma amal ahlul madina da al ijma hmm. wanda suke tafiya wani lokaci lokaci daya za ga su ma duka suna tabbatar da wato alyaƙina ne za ya zo shak domin suna son su tabbatar da cewa tunda aka samu adadin mutane masu yawa suka haɗa a kan matsalar nan wannan na nuna cewa lallai wannan abin da suke kai yana da asali kaga an samu yaƙini mm. to duk sai ga cewa ta kowace irin fuska wa'annan qawaid ɗin da kuma wa'annan a tushe na usul za ga cewa suna tafiya ne guri daya masha Allah Imam Abu Hanifa tambayar da zan yi zan je kai tsaye mun ji alaƙa da ke tsakanin usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya yanzu menene irin wani misalai da za mu iya hanga na alaƙa tsakanin wato ƙawa'idul fiqhiyya da kuma maƙasidin shari'a na'am ƙawa'idul fiqhiyya kamar yadda malai ya ambace su <clears throat> ko ya ambace wasu daga ciki akwai al'umur bi maqasidiha to ita kuma dama maqasid shari'a abinda maqasid ke neman ta tabbatar shine janyo amfani da tunkuɗe cutarwa so kaga waɗannan abubuwan guda biyu su ne ainihin za a same su a can al'umur bil ha wato duk abu al'amura ana kwatanta su da niyyar su ne tun da ji an ce maqasid kaga mm. za a ku samu alaka da nan da can wato idan mutum ya niyyar cutarwa Allah tabarku ta'ala sani idan kuma ya niyyar amfanarwa Allah tabarku ta'ala sani kamar misali a ce kuɗi ne ya bayar wannan kuɗin da ya bayar yana nufin kyauta ne ko ko cin hanci to mm. kaga niyyar shi ta zata idan cin hanci ne to ya so ya cutar da al'umma shirya musulunci sai ta haramta wannan idan kuma a sadaka yi ko kyauta yi ya amfani da al'umma sai ya samu ladar wannan mm. sa'an nan kuma al-mushaqqa tajlibu tasir domin usul eh, maqasid shari'a na da bangarori guda biyu wajen tunkuɗe cutarwa so mm. din da aka sami cuta ko wata wahala to wannan na janyo sauki kaga anan ma an samu alaka tsakaninsu su rizal shi ma wannan ma ka'ida tana iya shigowa ainihin um, mafasid shari'a ta bangaren cewa darul mafasid dukkanin wata cuta gusar da ita ake yi hakan nan duk inda ka samu dai duk wani amfani ko wani alkhairi da ke cikin ka'idoji na uh, fiƙihu ƙawaidul fiƙihiyya za ga cewa yana da ainihin uh, inda za ka kafa hujja da shi a ƙarƙashin maqasidul shari'a manya-manya abubuwan da makasar shari'a take ƙoƙarin karewa su ne eh, addini eh, rayuwa dukiya mutunci da kuma dangantaka hmm. so kaga waɗannan abubuwan duka su ne abin da shari'a take ƙoƙarin karewa so wayannan ƙawaye ɗin kowanne daga ciki kamar al'adatu muhakkama uh, al-mushaqqatu tajlibu taysir al-yaqin la yazulu la yuzalu bishak da sauransu duk waɗannan dai za ka shigo da su kai ƙoƙarin kare waɗannan abubuwan da maƙasidin shari'a take ƙoƙarin karewa ta nan ne za ga alaƙar su hmm. saboda haka nan ashe akwai kyaukyawar alaƙa kamar yadda muka yi bayani tun da fari tsakanin usulul fiqhi maqaidul fiqhiyya da kuma maqasidul shari'a na'am to masha Allah hmm. malam Aminu Bala na'am eh, eh, usulul fiqh qawaidul fiqhiyya mun ji alaƙar su hmm. qawaidul fiqhiyya da maqasid shari'a yanzu ma ga mu muna bayanin su to yanzu na ƙarshen da na farko da na farko idan muka kalle su usulul fiqh da maqasid shari'a ta za a yi su kuma da zan sun samu alaka gani eh to kaga qur'ani da sunna gaba ɗaya maqasid akan qur'ani da sunna aka gina shi masha Allah to wannan kenan idan kuma ka dawo misali abin da ya shafi ijma'i da mm. amalu ahal madina mm. su suna tabbatar da wato haɗin kai da kuma taimakon juna domin duk lokacin da aka ce an samu ijima'i to kamar an samu wani haɗin kai ne to shi kuma haɗin kai da taimakon juna ɗaya ne daga cikin makasir na shari'a ya zama a samar da wannan haɗin kai ɗin idan muka dawo a wato ƙiyasi za mu ga ƙiyasi yana magana ne akan illa da hikima to kuma maqasidin shari'a dama magana ce ta hikima ta mm. shari'a mm. sannan idan ka ka sauko ka dawo mas'alar wato a istishab to istishab anan ka tarar da abin da ake kira wato maqasidin shari'a yana tabbatar da wato tabbatar da cewa lalle kowa mai kubutacci ne daga laifi har sai an tabbatar masa da laifi kaga istishab kenan sannan kuma yana tabbatar da cewa kowa mai gaskiya ne har sai an samu dalilin da yana cewa makaryaci ne hmm. kowa mai adalci ne sai an tabbatar da rashin adalcinsa to wurin waɗannan abubuwan kaga istishab kenan hmm. kaga istishab ya haɗu a nan gurin shi ma da wato maqasid shari'a idan ko ka dawo istihsan sadda zari'a maslaha to su wa'annan dama su amma ake kira ma maqasid shari'a din domin gaba ɗayan su abin da suke cimmawa makasid ne na shari'a to idan ka kalla ka ga sai ga cewa dukkanin sakan idan ka dawo misali wato shar'uman kabala na za ga shar'uman kabala na abin da ke tabbatarwa shine cewa lallai mutanen da suka yin amfani da hikima ta waɗanda suka gabata hikimarsu to kaga ashe kenan nan ma wato hikima kuma ɗaya ce daga cikin abin da makasidar shari'a yake tattaunawa akai to kaga ashe kenan kowane lokaci wato shari'ar musulunci abu ce da take tafiya kusan abu ɗaya mun ka ɗauki misali ra'ayi sahabi ra'ayi sahabi yana tabbatar da wato yaƙini yaƙini samun tabbaci akan abubuwan da ake tafiya wanda kuma makasid ɗaya ne daga cikin makasid na shari'ar musulunci samar da tabbaci akan abin da za a tabbatar da shi saboda haka kowanne in ka duba za ga ta nan ya haɗu da wannan ta nan ya haɗu da wannan so a gaba ɗayan su haɗuwa suke su aiki lokaci ɗaya masha Allah Allah saka da alkhairi imam Abu Hanifa a ƙarshe a bayan duk mun je waɗannan bayanai cewa kenan dukkanin fatawar da wato mujtahidi zai yi yana da kyau ya kalle su ta waɗannan fuskoki guda uku wani irin misali za a fito mana da shi karara hausa suka ce ƙari ya fi ƙara eh, wanda za a fito mana da shi wanda za mu ga inda aka yi wato hukunci akan wata matsala ta hanyar bibiyar mataki-mataki wannan a kalle shi bangaren usulu a gina shi bangaren kawa'id a zo a cife shi bangaren wato makasid to idan na fahimce ka ah, yadda ainihin za a haɗa waɗannan bangarori na ilimi guda uku su tafi tare mm. to na farko dai kamar misali inda allah ta ta'ala yake cewa kar mu aibinta Ah, abubuwan bautar waɗanda ba musulmi ba hmm. so kaga idan idan aka bar wato abin da ka zo ka samu akan mutane hmm. idan dai ba kana da dalili ko hanyar za ka canza su ba to kar ka aibunta hmm. to kaga rashin aibuntawan nan wato kamar ka iya ɗauko wata ƙa'ida a cikin ah, usul misali a ce ah, istihsan juristic preference mm. kaga cewa eh to abin da ya fi saboda Allah baku ta ya faɗi a cikin nassi yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwa eh, to kaga a nan wajen zaka samu illar wadda ta fi wannan muni saboda haka nan karka aibunta su karka aibunta abubuwan su shine ya fi sai ka kyale su in ka zo nan wajen ka zo ka wajen qawaidul fiqhiyya za ga cewar ah, duk yadda za ka yi kaga cewar baka janyo ah, menene da yadda za ka yi kaga cewar ah, ka kauda abin da zai kawo cuta a mm-hmm. darar ne za yana iya a cikin nan don darar ne za a kawo addini mm-hmm. don za ka sa su zage mu mm-hmm. sai ya zama to cewar to yin barin wannan shi ya fi alkhairi ko da ko eh kasancewar abin da suke bautawa shirme suke bautawa an fahimci wannan mm. sa'annan kuma in ka zo wajen a makasidin shari'a sai ga cewar manufar shari'a janyo alheri da amfani da kuɗin sharri to nan tunkuɗin sharri ne so kaga kamar wannan misalin da Allah tabaraka ta'ala ya buga a cikin alkur'ani za ka iya da shi ta cikin bangarorin nan guda uku duka so kaga kamar misali ne a harshen zamani da za ga ka ce ma wanda ba musulmi ba arne wannan kalma ta arne mm. wani idan ka gaya mashi ita bai ma damu ba don ba bai ma san ma'anarta ba amma wani ka ce masa arne musamman arne da suke zama cikin musulmi sai ce shi ba arne ba ne dalilin wannan kalmar sai ta sa ya faɗo wasu maganganu waɗanda ba su da daɗi game da addinin mu ko annabinmu sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma za ta hana zam fahimtar juna tsakaninmu da su sannan kuma babu wata riba da za ka ci dan ka ce masa arne to a irin wannan kalmar a irin wannan yanayin sai ka ɗauke kalmar arni ka kira shi da abin da ya fi dacewa da shi ba dole ba ne sai ka ce wa mutum arni zai zama arni ko kahiri ko kahiri eh, ya ce eh, tsakani da Allah dai kahirin ne to amma <laughs> tun da baya so sai da kyale shi eh, amma dai ba musulmi bane shi ko ta wasu kwace da aka ce an kawo shi kara ya ce da hmm. in dan kahiri ya kahiri kahiri kake to amma dai to to irin wannan dan saboda a samu ne maslaha a samu addini musulunci ba su yake a taya mutsi ba ya fi son a samu fahimtar juna a zauna lafiya don shi musulunci ya fi yaduwa fa a lokacin da ake zaman lafiya hmm. fiye da a lokacin da ake rigima to kaga waɗannan su ne alaƙoƙi da za mu iya cewa lalle ah, mutum yi la'akari da waɗannan ilmomi guda uku to a nan ne maslahar take so mutum ya ware guda ɗaya kawai ce shi ɗaya kawai zai aiki da shi banda ɗaya sauran guda biyun to sau da yawa za a ga cewar fatawar da zai bayar za a samu kuskure a cikinta. Masha Allah Allah ya saka da alkhairi. Kuma ina ga wannan zai zamanto tambayar mu ta ƙarshe a cikin tattauna mu ta yau. Muna godiya kwarai Imam Abu Hanifa. Ah, Masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Malam Aminu Bala. Muna godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da mafificin alkhairi. jama'a masu kallon mu da kuma saurari yau kuma iya abin da zamu iya kawo muku kenan cikin wannan shiri wanda muka mataki da hikimomin shari'a kun ji irin bayanan da maluma suka yi na hanyar mu'amala tsakanin junanmu musamman lura da wa'annan bangarori na ilimi guda uku usulul fiqh qawaidul fiqhiyya maqasid shari'a musamman wurin kawo wato zaman lafiya a zamantakewa wuri inda wato ake samun musulmi tare da waɗanda ba su ba musamman irin wannan ƙasa ta muta ta wato najeriya da ire-irenta muna roƙo allah maɗaukakin sarki wannan shiri da muke gabatarwa ya zama to dalili da kuma sanadiyya ta gyaruwar al'amura a wannan ƙasar tamu da ma sassan duniya baki ɗaya a madadin dawa institute ƙarƙashin islamic education trust wato cibiyar yada addinin musulunci wadda take da mazaunin taron najeriya da ta dauki nauyin gabatar da wannan shiri da dukkanin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wurin ganin wannan shiri ya zo muku lafiya lau kamar yadda kuke kallonsa ni naku hamdani abdullahi yusuf ke cewa mu haɗu a sati na gaba in allah maɗaukakin sarki ya ƙaddin mu ta kai Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm. Mm-hmm.